a cewar kungiyar da ke bin diddigin gudanar mulkin demokuraɗiyya tsakanin ƙasa da ƙasa wato good governance group ɗan najeriya a kulliyomin cikin mitar wakilansa da ke cikin gwamnati yake ciki a duk inda ka ga 'yan najeriya uku zuwa hudu na tattaunawa to za ka tarar cewa batun halin da gwamnatin suke ciki suke korafi a kai gani suke shugabanni a kowane mataki wato mutane ne masu ci da sunansu kuma masu fakewa da sunan wakiltan al'umma suna azurta kawunan su da iyalansu. Dr. Abdullahi Yalwa masani kan zamantakewa da halayen ɗan adam. Watakila da jahilcin fahimtar gwamnati da muhimmancinta haɗi da kaifin talaucin da yanzu haka ke fuskantar talakan Najeriya sun dushe damarsa ta ƙalubalantar wakilansa da ke kan madafan iko. Kawo misali a ce matar mutum ta haihu. a kwano na yana likin a ban ɗaki na ya faɗi waye kaza irin waɗannan abubuwa din ba wanda ya kawo maka ya ce unguwar su ba ruwan sha ko kuma muna son hanya ko kuma muna so magani ba ba asibitin mu halili a cikin hamsin ka samu mutum biyu alhaji yusuf inusa tsohon shugaban riko a kamar hukumar unguru jihar yoben najeriya sai dai kuma watakila kamar yadda bincike nuna bayan jiran tsammani na tsawon shekaru ana shafawa talakan najeriya zuma a baki wato ta fannin abubuwan more rayuwa ba tare da samun biyan bukata ba yasa shi ma tsara wata dabarar da zai samu fita a wannan tsari tun da in ya ce a yi hanya a garinsu ba za a yi ba in a yi kwalbati a garinsu ba za a yi ba a yi famfo a garinsu ba za a yi ba to shi ya kwammace rike dubu ɗaya dubu biyu in ya so kowa ma ya zo gwamnan kowa ma ya zo ciyaman na lokal gama saboda haka daga mai takara ya zo gari za su ce to ga dattawa a sallame su ga malaman gari a sallame su ga 'yan iskan gari a sallame su matasa A da dai maula da kwaram sai matasa, amma yanzu kamar da bincike nuna kusan kowa yanzu kan tare gaban wakilin sa da ke gwamnati. Idan gari ya waye, kan tara ko takwar an cika a gidansa, to in ya ga lalle ba hanya, wani yakan yi kofa ta bayan gidansa sai ya fice. Wani kwan ma yakan kwanta a cikin mota a ɗora masa kayan wanki. Wannan za a iya cewa watakila shine tushen kuncin mitar da ɗan Najeriya ke yi da gwamnatinsa. wato Ɓagewa da maula da kwaram maimakon bin haƙƙinsa gaban gwamnati a baka ka tafi kaci kalashe kenan to gobe kuma wanda kai masa aikin nan in bai kira ka ya baka taran ba sai ka yi ta kutuntuma mishi zage kai ka zage shi ka ce ɗan iska ladidi rariya ya siyasa a najeriya to anya kuwa za a iya faɗawa juna gaskiya kakakin majalisar wakilan najeriya honorable yakubu dogara na ganin hakan zai yi matukar wuya. Maganan da ake yi shine an ganka kai dan majalisa ne mai yiwa ka dan canja riga ka canja takalmi ana bukatar su masu gani wato kamar yadda kare ce yadda bahaushe ya ce wai kare ne ce ana biki a gidansu ko dai gaskiya ne a gani a kasar. Shehu Saulawa, Bauchin nigeria Radio France International.